Assalamu alaikum sunana Sani san mai waka. Ku kasance da mu a tashar KITV Hausa domin daɗaɗa da wasu abubuwa da za nishantar da ku KITV Hausa. <laughs>